sannun ku dai yawa yawa lafiya ba gajiya kuna nan kalau yawa sannun lafiya ba gajiya lafiya sannu dai ina za ku za mu kauye mu faɗa mutane labarin Yesu almasihu hmm. ba kwa jin kunya ku da wannan labari a'a babu Yesu ya ce wanda ya girmama ni a gaban mutane shi zan girmama a gaban Allah a sama amma duk wanda yake jin kunya ta zan ƙi shi a gaban Allah a sama ba ma jin kunya mu shaida labarin Yesu domin yana ceton dukan wanda ya karba. Ba kwa gajiya? I wani lokaci mukan gaji amma wannan ba komai ba ne. Maganar Allah ta ce, ba ba da gaskiya kurum kai gare shi ba, amma ka yarda za ka sha wahala domin sunansa. Muna so mu yi dukan abin da za mu iya dominsa ko da shike za mu sha wahala, domin ya yi babban abu sa'an da ya mutu saboda mu. Ni da kaina mai bin Yesu ne. amma ina tsammanin sai waɗanda aka zaɓa kullum za su yi wannan aiki an zaɓe ku domin wannan aiki a'a ba zaɓen mu aka yi ba bayan mutuwar Yesu da tashinsa kafin ya koma sama ya faɗi waɗannan maganganu ku tafi dukan duniya ku shaida kowane mutum bishara abin da ya umarci kowane ɗayan mu kenan tilas kuwa mu biyayya da umarninsa mm-hmm. babban aikin kowane mai bin Yesu shine ya shaida labari mai daɗi cewa Yesu zai ceci dukan wanda ya bi shi yaya kowa zai iya tafiya wuri mai nisa gaskiya ne waɗansu ba za su iya tafiya da nisa ba duk da haka babban aikinsu shine su shaida bisharar allah ya kamata kowa ya tuna wannan za mu iya shaida labarin yesu ko ina duk inda muka je ko duk inda muke aiki idan ba za mu iya tafiya waɗansu wurare ba ya kamata mu taimaki waɗansu su tafi allah ya ba mu wannan dama idan mun karɓi yesu da gaskiya za mu so mu ba da kanmu gaba ɗaya gare shi dukkan dukiyar mu za ta zama ta Allah domin a kai maganarsa nesa da kusa za mu ba shi dukkan ƙarfinmu za mu ƙaunace shi mu so mu bauta masa kun fahimtar da ni cewa ni ma zan ci gaba da shaida labarin Yesu in bi ku yanzu eh zo mu tafi tare mu tafi muna waka eh. hmm. Yesu Kristi maceto na dan Allah mai sarki ne. Hallelujah, hallelujah. Ina da sunan naka sunan ka mai daraja. Hallelujah, hallelujah. Ina girmama sunan ka Ubangiji mai ceto. Hallelujah, hallelujah. Kaka zubda jini na ka tansani mai zunubi. Hallelujah, hallelujah. Ina ɗaukaka sunan ka Yesu ga mai badarai. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Zani sheda suna Yesu har ma duniya Hallelujah. Hallelujah. Allah ya ikamna gamna duniya gamna same girma kwa. Hallelujah. Hallelujah. Ni na kafa bege doka cikin gecen Hallelujah. Hallelujah.